Assalamu alaikum ga wanda yake da matsala ta ciwon ciki matuƙa matsananci kuwa so ana samun ruwan zanzan sai a rubuta inna ɗaya na kalkausa kafa tara idan a rubuta kafa tara sai a zuba ƙasa ta gidan tururuwa a ciki sai a tace a bayan sha in Allah da shi da ciwon ciki sai dai na ajali insha Allah ga wani maganin ciwon kai ɗin in har aka ce ciwon kai ya dami mace ko mace ko namiji to za a rubuta za a rubuta mata ayatul kursiyu kursiyu za a rubuta kafa ɗaya ba numfashi eh, za a rubuta shi babu numfashi to shi kenan sai a mata laya sai ta dinga sa a kanta shi wannan in har iska ne an tabbatar da wannan ciwon kan na iska ne to shine za a yi haka ɗan